Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita goma sha uku da goma sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu saurare Rabi'a cika birnin ce ke maku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla mutane dubu goma ne aka kashe tun lokacin da aka soma yaƙi da Isra'ila a cikin wata ɗaya. A Najeriya mutum akalla goma sha uku ne aka kashe a harin da mayakan Boko Haram suka kai a wasu ƙauyuka biyu na jihar Borno. Kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta Abuja ta kammala sauraron ƙarar da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya ɗaukaka kan hukuncin kotun ƙararrakin zaɓen gwamnan jihar. Ta zauna yau kuma alhamdulillah alƙalan sun saurari bayananmu da muka gabatar. Yau dama an sa ne domin sauraron a kuma an saurari a ɗin duka. Kowane ɓangare sun yi nasu bayanin. To muna tafe da cikakken ƙarin bayani a cikin shirin na yanzu. A jamhuriyar Nijar gwamnatin mulkin sojan ƙasar ce ta kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. To ko ya 'yan kasar ke kallon wannan mataki? Daidai ne na kamata a sa ta kuma ta je ta bincike waɗanda suka yi handama. Mu muna fatan za su yi aiki tsakani da Allah. Su diba a gabansu ƙasa da Allah kuma da al'ummar suna jiransu. kafin jin cikakkin rahotannin da shirin yake kunshe da su sai Ibrahim Yusuf Muhammad ya karanto mana labaran duniya. ma'aikatar lafiya a gaza ta sanar cewa akalla mutane dubu goma ne aka kashe tun lokacin da aka soma yaƙi da isra'ila a cikin wata ɗaya sanarwar na zuwa ne bayan da sojojin isra'ila suka kai harin bama-bamai mafi muni a zirin gaza tun bayan barkewar rikicin daraktan asibitin alshifa da ke birnin gaza ya ce kimanin mutane 200 ne suka mutu a hare-haren na baya-bayan nan ya shaida wa BBC cewa an ɗauko gawakin waɗanda suka mutu ne a cikin amalanke. the overnight there was there was a communication blockout a blackout wakilin bbc ya ce a cikin dare an katse hanyoyin sadarwa a zirin inda wayoyi da intanet suka daina aiki gaba daya wanda hakan ya kawo cikas wurin tura motocin daukan marasa lafiya shugabar kungiyar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce mace-mace da kuma walhalin da fararen hulan falisdinawa ke ciki abu ne mai ban tausayi ta ce tarayyar turai za ta ƙara yawan taimakon jin kai da ga fararen hula da ke gaza da kusan dala miliyan 27 wanda zai kai adadin taimakon zuwa sama da miliyan 100 tun da farko dai hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun fitar da wani kira na haɗin gwiwa na tsagaita wuta na jin kai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kammala zagaye na ƙarshe na rangadin da yake yi na yankin gabas ta tsakiya domin tattauna yakin gaza ziyararsa ta ƙarshe dai ita ce ta ƙasar turkiya inda ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar kafin ya bar ankara mr blinken ya ce yana yin duk mai yiwuwa don ganin cewa an daƙile yaduwar rikicin da kuma samun agaji ga fararen hula a gaza da kuma ganin cewa an sako mutanen da hamas ke garkuwa da su uh, Mr. Blinken ya ce ba a Gaza ne kaɗai hankalinmu ya karkata ba, amma har da abin da ke faruwa a gabar yamma da kogin Jordan. mun bayyana mu kan al'amuran masu tsatsauran ra'ayi a gabar a wani bangare na kokarin diplomasiyan amurka mataimakiyar shugaban kasar kamala harris za ta tattauna ta wayar tarho da shugabannin kasashen duniya to labaran na zuwa muku ne dai daga nan sashen hausa na bbc shugaban kasar china xi jinping ya yaba da yadda kasarsa ta inganta hudun da ke tsakaninta da australia yana mai cewa kasashen biyu sun samu damar warware matsaloli da dama da ke tsakaninsu. su Mr. Shi ya bayyana hakan ne a lokacin da ya gana da Firaministan Australia Anthony Albanese da ya ke ziyara a birnin Beijing. Mr. Albanese ya ce ya an samu gagarumin ci gaba a cikin hudun kasashen biyu. ya amince cewa cikin shekarun nan kasashen China da Australia sun yi karo da juna kan batutuwan siyasa da dama. The engagement that I've had with China, with Mr. Albanese ya ce hudun da ne da China da kuma shugaba shi ya kasance cikin fahimta da kuma aminci inda bai taba faɗa min wani abin da daga baya aka gaza aiwatarwa ba. A baya bayan nan dai Beijing ta sanya takunkumi kan shigo da kayayyaki daga Australia amma a yanzu an ɗage wasu daga cikin takunkuman. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu a Kenya yayin da ambaliyar ruwa ta cinye gidaje da dama. ruwa ya mamaye ƙauyukan da ke arewacin ƙasar baki ɗaya lamarin da ya tilasta wa mazauna yankin neman tsira a kan tudu haka kuma gonaki da dama sun salwanta sauyin yanayi ya kuma taimaka wajen haifar da ambaliya a ƙasashen somaliya da kuma habasha inda dubannin mutane suka rasa matsugunansu to labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na bbc To a gaida Ibrahim Yusuf Muhammad da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai rahotannin da shirin ya kunsa. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta sanar da cewa kalla mutane dubu goma ne aka kashe tun lokacin da aka soma yaƙi da Isra'ila a cikin wata ɗaya. Hakan na zuwa ne bayan da sojojin Isra'ila suka yi ruwan bama mafi muni a zirin Gaza tun bayan barkewar rikicin. Sojojin dai sun ce sun kai hare-hare kan sansanonin Hamas da dama sun kuma kwace sansanin sojin Hamas kamar yadda za ku ji cikin rahoton Bilkisu gida Daraktan asibitin Alshifa a birnin Gaza ya ce mutane 200 ne aka kashe a sabbin hare-hare ta sama. Ya shaida wa BBC cewa an iso da waɗanda lamarin ya ritsa da su akan jakuna da kuma amalanke. ya kuma kara da cewa katse hanyoyin sadarwar wayoyin tarho da na intanet da tsakar dare sun hana aikewa da motocin ɗaukar marasa lafiya Dr. Muhammad Abu Magaisib, daraktan kungiyar likitocin bada agaji ta Medicine Sans Frontier ko Doctors Without Borders, ya ce muddin ba a ci gaba da kai man fetur ba, ayyukan motocin daukar marasa lafiya na Gaza ka iya tsayawa cik. The fuel is not entering since the beginning of the war. ya ce man fetur baya shigowa tun a farkon barkewar yakin ina nufin motocin daukar marasa lafiya ba su da sauran mai a cikinsu ina ganin nan da kwanaki kaɗan za a samu mummunar matsala saboda duka waɗannan manyan asibitoci da ke nan a birnin gaza da arewaci da yankin tsakiya da kuma kudanci za su kasance babu sauran man fetur din da ke tafiyar da injinan janareta. A ranar Lahadi ne aka katse hanyoyin sadarwar a Gaza kuma Isra'ila ta ce yanzu an raba birnin da aka yi wa ƙawanya zuwa gida biyu. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin bada agajin jin kai sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa ta yin kiran a tsakaita wutar jin kai. abir etifa ita ce mai magana da yawun shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya wfp da ta je mashigin rafa a ranar asabar we need to continue to push all parties on the ground to allow for this access ta ce muna buƙatar ci gaba da yi wa duka ɓangarorin matsin lamba don bari a samu hanyoyi saboda makonnin da aka shafe na wannan lugudan wuta a gaza ya jefa daukacin al'ummar cikin mummunan bala'i har ila yau rashin man fetur ya sa rayuwa tsayawa cik don haka akwai matukar damuwa zaɓi ɗaya kacal da muke da shi a yanzu shine dole mu dakatar da ayyukan jin kai don ba mu damar kai kaya cikin gaza movement of trucks with food water medical supplies you on daily basis a halin da ake ciki sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya dage akan cewa an samu ci gaba a wajen kokarin gano hanyoyin magance murkushe rikicin a Gaza. Ya furta waɗannan kalamai ne bayan ganawa da takwaransa na ƙasar Turkiyya a birnin Ankara a ƙarshen wani zazzafan zaman tattaunawa na kwanaki hudu da shugabannin ƙasashen yankin. A gaida Bilkisu baban To daga batun rikicin Gaza sai na harin mayakan Boko Haram a Najeriya inda mutum akalla goma sha uku ne aka kashe a harin na mayakan Boko Haram. Wanda suka kai a wasu ƙauyuka biyu da ke kan iyakar ƙaramar hukumar Mafa da Jere a jihar Borno da ke arewa maso gabashin ƙasar. mahukuntan yankin sun ce dukkanin waɗanda aka kashe manoma ne da ke aiki a gonakinsu liya zubairu da ƙarin bayani bayanai sun ce al'amarin ya faru ne da yammacin jiya lokacin da manoman suke aiki a gonakinsu na shinkafa sun ce maharan waɗanda suka zo akan babura sun raba kansu gida uku domin su kai wa manoman hari wani mazaunin yankin da ya nemi a sakaye sunansa ya yi ƙarin bayani eh, abun ya faru ne a jejin a jejin karkudu wani ƙauye da ke cikin karamar hukumar mafa kusa da kwashari inda suka bi mutane suna yanka to sun yanka mutane da dama inda gaskiya kawo yanzu ba a san adadin su ba to amma yanzu haka akwai mutane wayanda har yanzu ba su san halin da yan uwansu suke a ciki ba ko wayanda waɗansu ma wayanda ke tare da su sun tsira kuma suna da tabbacin cewa an kashe su to amma kuma jami'an tsaro ba su samu isa ta gefen da suke ba saboda abin ya faru a bangarori daban-daban ne a yankin gonaki daban-daban na manoma. Yanzu wani hali ake ciki? Yanzu ga nan kan mutane gaba ɗaya suna cikin jimami saboda halin rashin yan uwansu da kuma waki yanzu da ake shigowa da su. To akwai wanda yake tare da yan uwansa shi ya samu tsira ma yanzu muna ganin cewa ma akwai gida ɗaya da aka rasa mutum bakwai gaba ɗaya wanda kuma suna daga cikin gawakin da aka kawo. mahukuntan yankin sun ce zuwa yanzu sojoji da sibiliyan jtf da suka kai ɗauki sun gano ga waki goma sha uku nasiru abdulaziz tsohon kansila ne a karamar hukumar jere bangaren karku da an samu mutum goma wanda suka mutu mutum daya wanda ya ji ciwo bangaren kwashebe kuma yanzu an samu mutum uku yanzu at least dai mun samu mutum goma sha uku yake yankin mu akwai sojoji a to mun ga musu abin da yake faruwa tun jiya kuma shi ainihin shugaban sojojin na yankin mu CO din ya yi kokari ya zo zabarmari tun a lokacin da abun ya faru har karfe goma sha biyu na dare yana zabarmari muna tare da shi yau kuma ya sake zuwa kuma da sassafe sun sake fita kuma da shi aka je jejin aka je aka ɗauko wannan mutanen yanzu haka ma shi suna jeji ba. ba a gama zakulo wakin ba kenan ana kan aiki. eh a yanzu yaran filin gtf da ne su suka shiga cikin ruwa sun ɗauko mu yaran kuma sun ɗora sama motoci sun zo da yaran su kuma sojojin suna jirgin sun bar su su kuma filin jitar ɗin already gaba ɗaya sun bar sauran yaran su a can tare da sojojin sauran kuma sun zo da gawakin da aka samu. sai dai tsohon kansilan ya dankanta harin akan matakin da mazauna ƙauyukan biyu suka ɗauka akan mayakan boko haram. to mu kam abin da muke tunani a namu tunani abin da yasa suka kai ma mutanen manoman mu hari in sun zo da bukatan suna mutanenmu. mu su ba su abincin da suka je da shi gona wanda suke ci suna turjiya wajen ba su wannan abincin sannan abu na biyu kuma in sun kama mutum akan cewa sai an kai kuɗi mutanenmu ba za su iya jimre ɗaukan kuɗi suna kai musu jeji ba akan cewa su ba su karɓa mutum ba a kaiwa al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin najeriya ke cigaba da ikirarin cewa sun karya lagwan mayakan boko haram a yankin arewa maso gabashin kasar da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammacin kasar sai dai kawo yanzu mazauna waɗannan yankuna na ci gaba da fuskantar barazana daga mayakan boko haram da kuma 'yan fashin dajin raliya zubairu bbc hausa a abuja nigeria To daga batun tashin hankali a Najeriya sai na siyasa a ƙasar inda kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta Abuja ta kammala sauraron ƙarar da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP ya ɗaukaka kan hukuncin kotun ƙararrakin zaben gwamnan jihar. Yana da kalubalanta hukuncin watan Satumba wanda ya ce ɗan takarar jam'iyyar APC Nasir Yusuf Gawuna ne nasara bayan kotun ta rage ƙuri'un Abba Kabir sama da dubu ɗari da sittin. Bayan sauraron lauyoyin duka bangarorin kotun ta ce ta ajiye hukunci wanda ake saran za ta sanar kan wannan shari'a a ƙasa da mako biyu. Ga Yusuf Ibrahim ya kasai da ƙarin bayani. Kotun wacce ta yi zamanta a Abuja babban birnin Najeriya ta saurari bangaren masu ƙara da kuma bangaren waɗanda ake ƙara a shari'a zaben gwamnan Kano. wanda a hukuncin farko kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta ayyana nasiru yusuf gawuna matsayin wanda ya lashe zaben sabanin abba kabir yusuf wanda hukumar inec ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben tun da farko barisa bashir tudun wazirci shine mai baiwa jam'iyyar nnpp shawara ta fuskar shari'a kuma yana cikin lauyoyin jam'iyyar da kuma abba kabir yusuf wadanda suka shigar da kara ya yi min karin bayani kan yadda zaman kotun ya kasance da kuma batutuwa da suka gabatarwa kotun ta ɗaukaka ƙara kotu ta zauna yau kuma alhamdulillah alkalan sun saurari bayananmu da muka gabatar Uh, kusan an shigar da apil ne guda uku uh, shi excellency abba kabir yusuf uh, zababben gwamnan jihar kano ya shigar da nasa ɗaukaka ƙarar, kuma ta ji dukkanin bayanai da argument da lauyoyi duka suka yi mata sannan ta ɗaga domin ta yi hukunci wanda ta ce za ta faɗi ranar da za ta yanke hukuncinta idan ya zama raji. bar misali tun da ɓangarori uku ne suka shigar da ƙarar ɗaukaka ƙara ku nnpp da gwamna abba kabir da kuma um, ita hukumar zaɓe kamar batutuwa nawa ne kuka gabatar wa kotun kuke so a soke hukuncin baya da aka yi batutuwan suna da yawa kowanne da akwai ah, dalilan ɗaukaka ƙara wato notice of da aka gabatar to duka idan ka tara kusan dalilai ne guda casa'in da tara to amma duka mun haɗe su mun yi bayanai bayanai ne akan ah, rashin gamsuwa da kuma kuskure da muke ganin cewa ita tribunal ɗin ta yi a bangaren masu kariya kuma barista abdul muhammad fage shine mai baiwa jam'iyyar apc shawara ta fuskar shari'a kuma shi ma yana daga cikin lauyoyin da suka kare jam'iyyar a ɗaukar karar da aka yi yayi min ƙarin bayani kan yadda zaman kotun ya kasance ta bangaren su abubuwan da suka gudana kusan basically abubuwa ne guda uku based on ashil din tun da kamar yadda ka sani yau dama an sa ne domin sauraron ashil din kuma an saurari ashil din duka kowane bangare sun yi nasu bayanin gaba daya don ta ɗauka abubuwa uku ne muhimmai da aka yi gabatarwa kotu su wanda suka ɗaukaka ƙara sannan kuma wannan abubuwan uku mu ma a kansu muka yi martani da farko maganar ballot papers din nan da kotun ƙasa ta karɓa wanda babu sainin ba date ba kuma kwanan wata sai dangane da maganar shaida da ya gabata musamman shaida da ya bayani akan wasu daga cikin takardu wannan ƙwararren shaidar da muka kawo sai abu kusan na ƙarshe ishu na membership ɗin nan dai da ake ta ta za a kai nan gaba ne da ake sa ran kotun ta ɗaukaka ƙara za ta sanar da ɓangarorin da suke shari'ar ranar da za ta yanke hukunci kan wannan ƙara kuma a bisa dokokin najeriya duk wanda bai gamsu da hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar ba yana da damar zuwa kotun koli da yake shari'a ce ta zaɓen gwamna ba kamar ta 'yan majalisa ba wacce take tigewa a kotun ta ɗaukaka ƙara. Yusuf Ibrahim ya kasai sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To yanzu karfe uku da minti sha biyar a Najeriya da Nijar Rabi'at Kabarin ke gabatar maku da shirin rana daga nan sashen Hausa na BBC. To za ku iya sauraron wannan shirin kai tsaye a shafinmu na bbchausa.com ko kuma ku karanta labaran da muke wallafa muku gaba a cikin shirin za mu sake komawa Najeriya amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar. Inda gwamnatin mulkin sojan ƙasar ce ta kafa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Kwaldeb. hukumar ta ƙunshi mambobi 35 waɗanda za su mayar da hankali ga karɓo kuɗaɗe da kadarorin gwamnati da makarraban gwamnatin da ta shuɗe suka yi rabda ciki kansu. Daga Maraɗi ga rahoton Chimaila Isufu. kwanaki kaɗan bayan da shugaban mulkin sojan ƙasa ta nijar janar abdulrahman chani ya sa hannu kan adadin mutanen da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa ta annati kwaldefa za ta ƙumsa shugaban ya kuma amince da naɗin mutanen talatin da biyar masu kayan sarki da kuma farar hula a matsayin mambobin wannan hukuma sai da tuni 'yan ƙasar suka fara tsokaci kan wannan naɗi inda alhaji usman muhammadu na jam'iyyar pendes tarayya ke cewa yin hakan yayi daidai daidai ne ya kamata a sa ta kuma ta je ta yi bincike waɗanda suka yi handama da babakere na kuɗin jama'a kamar yadda ake gayi ya an yi to a amsa kuɗin jama'a a maida tun da eh, allah da kanshi waɗanda sarki bai yadda da haramun ba ya haramta abubuwan da suka zanna haramun ne game kuma da masu kiraye-kirayen a kama wani ko a kama wancan alhaji asmanu muhammadu cewa yi sojojin mulkin kasar sun kawo ƙarshen wannan matsala saboda doka ce yanzu za ta yi aiki waɗanda ke zargin wane da wane za su ƙyale wannan komisiyo ta yi aikinta na bincike da tsaye da gaskiya da adalci ina nufin za su ba wannan ƙungiya ta sojawa da ta kwaci mulki a niger za su ba ta lahiya za su kwantar da hankalinta su bar waɗanda aka ba wannan amana su je su yi wannan aiki sai dai kuma alhaji salisu ahmadu dan farar hula a yamai na ganin ba karamin nauyi bane ya hau kan waɗannan mutane inda ya fatan ganin sun yi aiki cikin amana da kuma adalci yaƙi cin hanci da rashawa da kuma da 'yan handama to ba karamin aiki bane ba na ɗaya takwa na biyu daman ai shi allah yake maganin mutum da mutum duka mutumin da ya kawo lalata allah ya kama gyari to muna fatan wannan su sa yaƙi ne da wanda ya zamanto da 'yan handama da babake da akwai a kasai to kenan mu muna fatan na ɗaya dabar za su yi aiki tsakani da Allah su diba a gabansu ƙasa da Allah kuma da al'umma da suna jiransu na biyu su tabbata duk abin da za su yi yau daidai da kaki da za su yi al'ummar ƙasa suna bin suna bin sauƙawa su ga menene za a iya tohowa ko me za su iya kakawa na uku muna fatan ka kai ya zamanto in mutum tun da fara ma ya ga abin ba zai iya ba ba abin kasawa ba ne ba kuma ba abin kunya ba ne ba nan gaba ne kuma ake sa ran za a naɗa shugabannin wannan kwamiti guda biyar da suka haɗa da shugaba da mataimakinsa sakatare janar ɗaya da kuma kakaki guda biyu waɗanda za su sha tsoka kama aiki bayan naɗin nasu